rahotanni daga tsibirin dogon dutse sun bayyana cewa cikin tsauraran matakan tsaro aka gudanar da wannan zaɓe bisa la'akari da rarrabuwar kawunan da ke tsakanin ɓangarorin da ke fafatawa aliyu bawa wani ɗan jaridar tashar dalol da na tuntuɓa ta waya ya yi min ƙarin bayani to zaɓe dai an gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali cikin masu garuruwa ɗari da ashirin da ɗaya sai ya kamata su yi zaɓe an samu masu garuruwa a saba'in da shida wanda suka yi zaɓe arba'in da biyar ba su zaɓe ba. A farko 'yan takara goma sha hudu suke. Kamin a soma zaɓe 'yan takara biyar suka jaye. Ina 'yan takara tara ne suka yi. Sai 'yan takara tara kuma guda shi ba bai so ba. Kuma Allah ya ba Abubakar Marafa sa'a ya samu ƙura'a ashirin da biyar cikin ƙura'a saba'in da shida da an ka kada an ɗauki matakan tsaro ƙwararri. Ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka kara a wannan zaɓe Malam Isaka ato ya bayyana gamsuwa da yadda abubuwa suka gudana cikin haske da adalci in ji shi. saboda haka ya ce ba shi da sha. Ba su kan da Allah kai. Wallahi babu maguɗi saboda shi da kai ne gwamnati ya da yamma sai da tamba su kan da Allah ce. in ya zaɓi sun kuntan

abin da ya sa arawa kai wannan magana gaban kotu domin ta ɗage zaben saboda wasu sabbin hujjojin da suka gabatar mata dalili kenan da malam jibril ba'are na bangaren arawa ya ce su a wurin su ba a yi zaɓe ba kenan a wajen ba a zaɓe ba don saboda san dama abin da dokar kasa in har in wata asar tana wajen shari'a ba a iya zaɓe ta haka an yi biyu shari'a sa'annan a yi zaɓe kina a wajen hankali kwance ba a yi zaɓe ba an yi dai wani wani abu wajen al'umma arawa ba a yi zaɓe da ƙuri'u 25 daga cikin 76 da aka kaɗa sabon sarki bubakar marafa ke maye gurbin mahaifinsa marafa kyasa wanne allah ya wa'adi a shekarar 2015 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger